Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan kuna lafiya suna na sarfi da hashin gumel tare na da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Alhamis goma ga watan Agusta na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Sarfilu sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar sun kafa wata sabuwar gwamnati a daidai lokacin da kungiyar ECOWAS ke taron gaggawa a Najeriya kan batun na Nijar. Rasha ta ce ta kakaɓa wasu jirage marasa matuƙa na Ukraine guda goma sha ɗaya da suka doshi Crimea da kuma biyu da suka doshi birnin Moscow. sannan shugaban koriya ta arewa kim jong-un da manyan mukarrabansa sojoji sun gana don tattaunawa kan wasu muhimman shirye-shirye da suka jibanci tsaro kanan labaran duniya kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa shugaban kungiyar ecowas na gudanar taro a babban birnin najeriya abuja bayan dawo wata wagar da shugaban ya tura don warware rikicin nijar wannan tawaga ta je kasar Nijar jiya da yammaci kuma ta gana da wakilan su shugabannin sojoji da suke rike da mulki yanzu a Nijar. Haka kuma kamar yadda aka ji a kanin labarai, sojojin da suka ji mulki a Nijar sun sanar da sunayen sabbin ministocin sabuwar gwamnatin da suka kafa. abin da ya sa suka yi wannan abin ba ne mu ba san menene gaggawan su ba tun da ya kamata a ce sun ce ma SJ SJ in duka minister su ci gaba da aiki ka tsaye da aikin gwamnati su dauki lokaci su yi lissahi su diba su bincika su bambanta dan duma da kabewa sannan a sa daga nan za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu waro kuke aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna. To assalamu alaikum masu sauraro da fatan abun lafiya ga labaran. Sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar sun kafa sabuwar gwamnati a daidai lokacin da kungiyar ECOWAS ke taron gaggawa a Najeriya mai makwabtaka da Nijar ɗin. Bisa ga dokar soji da aka karanta a tashar talabijin ta kasar sojojin da suka yi juyin mulkin su naɗa ministoci 21 a naɗa uku daga cikin jagororin juyin mulkin a matsayin ministocin ma'aikatar tsaro na harkokin cikin gida da kuma harkokin wasanni ba a yi wani ƙarin bayani kan mataki na gaba a sanarwar ba kafa sabuwar gwamnatin shine na baya-bayan nan a matakan da sojojin ke ɗaukawa na bijirema shugabannin ecowas kuma hakan ya biyo bayan yin watsi da wa'adin maido da shugaba muhammad bazin wanda ya cika tun ranar lahadi shugabannin na ecowas sun yi ta isowa abuja babban birnin najeriya yau dinnan alhamis don tattaunawa kan rikicin na nijar da kuma cimma matsaya kan mataki na gaba kungiyar ta yanki da ta ce idan ta kama ma tana iya amfani da karfin soji don maido da tsarin dimokuraɗiyya a jamhuriyar ta nijar. rasha ta ce ta kakkaɓo wasu jirage marasa matuƙa na ukraine guda goma sha ɗaya da suka doshi kremiya da kuma biyu da suka doshi birnin moscow ma'aikatar tsaron rasha ta faɗi a wani bayani ta kafar telegram cewa an harbo jirage marasa matuƙa biyu da aka auna kan birnin moscow da kuma wasu biyu daura da birnin sebastopol da ke gabar kremiya a bayanin an kuma ce an yi amfani ne da wata na'urar lataro ne ta yaƙi wajen nakasa jirage tara marasa matuƙa har suka rikito cikin tekun bahar aswad jiya laraba hukumomin rasha sun ce rundunar tsaron sararin saman ƙasar ta kakkaɓo jirage biyu marasa matuƙa waɗanda aka auna kan birnin masko magajin garin masko sergei sobyamin ya ce an harbo ɗaya daga cikin jirage marasa matukan ne a yankin da tabo da ke kudu da babban birnin ƙasar inda nan nema ɗaya daga cikin filayen jiragen sama na masko mafiya cike da hada-hada a yankin da kuma aka kaɗo ɗayan a daura da babbar hanyar mins da ke yammacin birnin sobyamin ya ce babu wanda ya ji rauni kuma babu wata barnar da ta auku a wannan al'amarin wanda ma'aikatar tsaron ƙasar ta kira wani yunkuri na kai harin ta'addanci. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da manyan mukarrabansa sojoji sun gana don tattaunawa kan wasu muhimman shirye-shirye da suka jibanci yaƙi da gwaje-gwajen wasu sabbin makaman yaƙin ƙasar da kuma batun ƙara azama wajen ƙirƙiro makamai a cewar gidan talabijin na gwamnatin kasar a yau dinnan alhamis waɗannan matakan da aka yi shelar shirin ɗaukawa su ne na baya-bayan nan a jerin matakan da koriya ta arewa ke ɗaukawa duk wadda takunkuman da ƙasashen duniya suka ƙaƙaba mata da kuma cicikarta da ake yi don cimma burinta na bunƙasa ɓangaren tsaronta da kuma zama mai tasiri a ƙasa da ƙasa inda ake daɗa samun ɓaraka. faɗaɗaɗɗen taron na babban kwamitin soji na jam'iyyarsu ya wakana ne jiya laraba saboda kamar yadda sanarwar ta ce a daɗa ƙarfafa ɓangaren soji don ya shirya ma duk wani yanayi na yaƙi ganin irin abubuwan da suke faruwa masu sarƙaƙiya a siyasance da kuma fannin soji a yankin ruwan koriya. To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai sake da mana da karashin labaran duniyar amma kafin nan shugaban Najeriya kuma jagoran kungiyar ECOWAS ya yi kira ga mambobin kungiyar cewar a ƙara dagewa ga hanyoyin diflomasiyya a warware rigimar da ke gudana da sojojin da suka hambar da shugaba Muhammad Bazoum. Daga Abuja ga rahoton wakilin Umar Faruk Musa. wannan tawaga ta je kasar Nijar jiya da yammaci kuma ta gana da wakilan su shugabannin sojoji da suke rike da mulki yanzu a Nijar inda aka tattauna na wajen tsawon awa biyar kuma daga bisani su wannan tawaga ta dawo Najeriya inda suka zo suka ba ma shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu rahoton wannan ganawa tasu kasan wannan tattaunawa ce da yanzu aka buɗe ta don haka ba abu ne da za a shiga yada cewa ga abin da aka tsaya ko kuma ga abin da aka warware. amma rashin ganin shugaban kasar wanda ya kwaci mulkin da kuma wadda aka hambarar ba ganin wani irin cikas ne da kamar karkashin wannan zaman bai yi tasirin da ake fatar zai yi ba? Eh to ka san babu yadda za ka yi idan mutumin da yake mai gida ya ce ka tsaya zaure ba za ka shiga ciki ba ko kuma ya ce ka shiga ciki tunda su yanzu su suke da dake da iko amma dai abin jin daɗin shine an buɗe kofar tattaunawa don wanda kuma insha Allah na san za a ci gaba da amfani da ita wanda dama ba burin kowa bane ba a yi zubar da jinin wani ko kuma a yi tashin hankali a daidai lokacin da ake wannan sasantawar ko kokarin a kawo maslaha sai gashi shugabannin sojin kasar sun janye jakadansu daga Najeriya da Amurka da Faransa da Togo da waɗansu ƙasashe dai wannan kamar bamu na dama akan kudirinsu na ci gaba da mulki ko? A to ba zan iya madarar cewa ko ga wani abu ba amma dai hakan abin da suka yi din tabbas ba abu ne da yake nuna kwarin gwiwa ko kuma abin da ya dace a yayin da ake neman kokarin neman sulhu ba na jin wannan abu zai kawo taimako wajen samun mafita ba tare da tara hankali ba. to sai dai a daidai lokacin da shugaban kasar najeriya wanda ke jagorancin kungiyar ecowas bola hamid tinubu ke karɓar rahoton abin da ya faru tsakanin shi da wakilan sojojin da suka hamɓar da gwamnatin bazu muhammad a nijar kungiyar acf wato dattawan arewa ta najeriya ta fitar da sanarwa inda murtala aliyu ya rataba hannu wato babban sakataren kungiyar cewa lallai sukan kan ba su goyon ba a yi amfani da karfin tuwo wurin sauke gwamnati ta soji sau da irin lalurorin da zai haifarwa ga arewacin najeriya inda yake cewa magana da lallabin da harkar diplomasiya ina ga ita tasiri kuma ita nake ga ya kamata a amfani da shi yawanci in aka yi haka din akan samu maslaha kuma ko da an wuce nan to daga baya za a samu mafita wadda take dorewa akan karfi da bani soja kana je. gwamnatin sojoji da ke ɗanɗana mulki da ba sa so su bar shi wayannan na Nijar ɗin lallaɓawa da diflomasiyya da lallashi zai iya sa su sauka su mika mulkin nan ga wanda suka kwace daga gare shi kamar yadda ECOWAS ke bukata? Mu dai haka muke gani. Domin muna duba al'amuran da ke tsakanin mu ne da kasar kamar Nijar, zaman da aka yi zaman lafiya, zaman da aka yi zaman mutuntaka, an zama yan uwa, an yi auratayya, ana kasuwanci da sauransu tare. A ce yau an zo an ce an shiga wannan rudin da za a shiga na maganar soja da sauransu. To shi muke duba ya zama fitina a gare mu gaba daya maimakon a ce an lallaba alamuran yadda ya kamata. Babban saka sakatare na kungiyar acf kenan murtala aliyu a tattaunawa da ne da shi a abuja ga alamu dai ana ta samun bambance-bambance ra'ayoyi dangane da ɗaukar matakin soke sojojin da suka hambar da gwamnatin bazu muhammad a niger ko da yake mafi yawan 'yan najeriya ba su goyi bayan juyin mulkin ba umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya to a gaida umar faruk musa to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniya To Sarfilu shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu jiya Laraba kan wani umarni ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa na takunkuma kan saka jari da Amurkawa ke yi a ɓangaren fasahar sadarwar zamani na ƙasar China. Wannan umarni na Biden zai sake tayar da tankiya tsakanin Amurka wadda ta fi kowace ƙasa ƙarfin tattalin arziki a duniya da China wadda ita ce ta biyu. bayan wani ɗan lokaci da aka samu na tattaunawa da zumar sauraron juna da kuma lalubo inda za a yi wato ra'ayi zai zo ɗaya. waɗannan sabbin takunkuman za su takaita irin jarin da kamfanonin amurka ke sakawa a ɓangaren sadarwar zamani na china irin su fasahar kwamfuta na quantum da fasahar lataroni mai tunani da fasahar semiconductor to amma ga dukkan alamu al'amarin bai shafi dukkan matakai na tattalin arzikin china ba wasu masu saka jari a waɗannan ɓangarorin sai sun samu izinin gwamnati wasu kuma hana su za a yi kwata-kwata to amma dai har yanzu ba a yi cikakken bayani ba wannan umarni zai shafi sabbin matakan saka jari ne kawai kuma zai fara aiki ne baɗi bayan an yi ta tattaunawa a kai a ƙarshe dubban mazauna tsibirin hawaii na wato na ta ƙoƙarin tserewa daga gidajensu zuwa muwai yayin da wutar daji ke ta bazuwa a faɗin wannan tsibiri inda ta ƙona sassan wannan gari mai daɗaɗɗen tarihi na tsawon ƙarnoni da dama da kuma kashe mutane aƙalla shida. wadda don haka ta zama ɗaya daga cikin bala'o'in wutar daji mafiya kisa a amurka a shekaru na baya-bayan nan wutar ta shammaci tsibirin inda ta kona motoci a hanyoyi masu cike da hada-hada da jibgin kadarori da har yanzu ke ta hayaki inda nan ne wasu gine-gine na tarihi suka kasance a lahaina wanda aka kafa tun a cikin shekara ta 1700 wanda kuma ke yawan ganin 'yan yawon bude ido tawagogin 'yan kwana-kwana sun yi ta fafatawa da wutar a wurare da dama a tsibirin jiya laraba kuma har sai da wutar dajin ta tilasta wasu mutane ciki har da manya da yara rugawa cikin teku. Ibrahim ga almasi garba ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A jamhuriyar Nijar makonni biyu bayan hamɓarar da shugaba Muhammad Bazoum, majalisar soja ta CNSP ta bayyana sunayen ministocin sabuwar gwamnatin riƙon ƙwariyar ƙasar a yayin da shugabannin ƙasashen yammacin Afirka ke taro a yau Alhamis a Abuja don nazarin hanyoyin da za su ɓullo wa rikicin siyasar ta Nijar. wakilin murya amurka a mai sulaimun barma ya aiko mana da wannan karin bayanin. Sabuwar gwamnatin ta rikon kwarya wacce Minista bugu da ƙari ministan Kuɗin ƙasa Ali Muhammad Lamin Zain zai jagoranta na da mambobi 21 da suka hada da fararen kula galibi bakin fuskoki da mata hudu da wasu daga cikin hafsoshin sojan da suka yi juyin mulkin na 26 ga watan Yuli. Shugaban kungiyar Voix de Nasir Saidu ya bayyana gamsuwa da tsarin da majalisar CNSP ta yi amfani da shi wajen waɗannan naɗe-naɗe. Rashin alaƙa da aga mambobin gwamnatin da siyasa shi ne abun da mutane sun ka daɗi na biyu mutane ne waɗanda mafi yawanci wasu ma ba a san su ba shi kan kan shi firaminista sanin da aka mishi shi ne ga matsayin shi na ƙwararre bisa al'amari na kuɗi mutane sun yaba suna jin ita ce gwamnati wadda za ta kama turba ta ceton ƙasa gwamnati ta mutum ashirin da ɗai har da prime minister abu ne na yabawa. Dan rajin kare demokradiyya Abdu Alhaji Idi na haɗin gwiwar ƙungiyoyin fsn wanne shi ma ba da yadda aka takaita yawan ministocin gwamnatin ya gano wasu kurakuran da ka iya shafar sabuwar tafiyar da aka sa gaba. Zaben prime minister an yi wannan aiki da tsanaki. A cikin ministorin ma akwai wasu wanda kamar ba a yi ba aiki da tsanaki aka zaɓe su. ka gani eh, an anseman technique information professional an rushe ministar din shi ko wannan ministar din yana da umfani bai kamata ba a ce an rushe shi an maida shi wata direction haka a ministar din education wannan ina tsammanin kuskure ne aka yi tun da wanga lokaci na yau in babu an teknik technique babu formation professional a duniyar ba ta da kyau mana tushen ci gaban kasashe shine an anseman technique da formation professional bai kamata a rushe shi ba sabuwar gwamnatin na da mata hudu wato kashi ɗaya daga cikin biyar na yawan mukamai to amma a cewar jigo a kungiyar emsa sando ya mata taya girman tangardar da suka hango ta fice batun kason jinsin mata mu mun yi da son da kakin su sa waɗannan ministocin ya kamata su yi bincike mai zirgi na kirki a dibi wane ne da wane ne wa ya kamata wuri kaza saboda in kuka yi la'akari aka diba akwai waɗanda an san su sun zamna cikin harka wancan gwamnatin tan shamar gayi sun yi ɓaram-ɓarama yanzu da wannan gwamnatin ta zo aka maida su gehe kuma yau muka wayi gari muka iske su da shi abin da yasa suka yi wannan abun ba ne mu bamu san menene gaggawan su ba tun da ya kamata a ce sun ce ma SJ in duka minister su ci gaba da aiki ka tsaye da aikin gwamnati su dauki lokaci su yi lissahi su diba su bincika su bambanta dan duma da kabewa sannan a sa wannan na wakana a yayin da shugabannin kasashen yammacin Afirka mambobin ECOWAS ke gudanar da taro a Abuja na neman mafitar dambarwar siyasar kasar da yanzu haka ke fama da hare ta'addanci na baya-baya shine wanda ya sanadiyar mutuwar jami'an tsaro biyar a jiya laraba a ƙauyen burku-burku na jihar talabiri sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to allah ya kyauta a gaida sulumin barma wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu a nan washington dc agogo na cewa karfe 11 da minti 17 na safe yanzu kuma sai shirin na gaba Thank <laughs> you. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar amosanin gaɓoɓi ko ciwon gaɓoɓi wadda a turance ake kira da gouty arthritis. Gauti arthritis ko ciwon gaɓoɓi wani nau'i ne na ciwon gaɓa mai tsanani da ke addabar gaɓoɓi yakan zo da kumburi a gaɓar da take ciwon kuma yakan faru ne yayin da jiki ke fitar da sinadarin uric acid da yawa ko kuma fiye da kima. Yawancin cutar ta fi kama gaɓar babban yatsar ƙafa. duk da cewa takan kama sauran gaɓoɓi na jiki da suka hada da gwiwa. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita wato Dr. Muslim Bello Katagum na shahararren asibitin Ni'ima da ke Azara a jihar Bauchi. To likita barka da wannan lokaci kuma masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan ciwon gaɓoɓi ko amosanin gaɓoɓi kamar yadda wasu ke kiran cutar wato gouty arthritis a turanci. To shi dai wannan ciwon gaɓoɓi uh, likitance muna iya kiran shi da gouty arthritis amma however mukan iya samun wa'insu ciwon gabobi wanda su ba gouty arthritis bane amma su ma ciwon gabobi ne wanda irin su myalgia tare da sauransu amma a wannan bayanin zan fi tattauna ne akan shi gouty arthritis din saboda yawanci ya fi aukuwa a cikin jama'a musamman a nan arewacin Najeriya mutane sun fi yawan complain akan shi wannan gouty arthritis din kuma akan gane shi ne yayin da mutum ya kasance yana yawan shan magani da irin su diclofenac naproxen tare da sauransu ibuprofen paracetamol da sauransu amma kuma ciwon gaban zai ɗallafa amma ba zai taɓa tafiya ba. To likita ko menene ke sa gabobin mutum su fara ciwo? To daga cikin manyan abubuwan da suke sa irin wannan ciwon gabobi mai tsanani ba wanda isa ya ce ga asalin abin da yake sawa sai dai ana tunanin akan yi gadon shi ne shi wannan wato shi ah, uric acid din kenan uric acid din nan ba komai bane illa wani sinadari ne wanda jikin dan adam yake fitarwa wanda in yayi yawa ga wa'ensu sai kasance ya fara shiga wa'ensu guraren da bai kamata a ce ya shiga ba musamman abin da ya hada da gaɓoɓin jikin mutum musamman guraren da ya hada da irin su kamar kashi na kafa musamman babban yatsa tafin kafa su kunkumi na wato ainihin kafa su gwiwa su a kunkumin hannu da su elbow da sauran gurare dai haka na yatsu haka zai wahala a zo a ce wannan ya auku a ce a cikin kashi na cinya ko kuma a zo a ce ya faru a ce a baya ko kuma kunkumi haka na jiki ko kuma irin kashi na kirji so wannan ciwo dai akan same shi ne bisa ga wata rana kuma abin da mutum yake yawan ci ko kuma mutum yake yawan sha so gaskiya bincike ya nuna cewa dai kam giya yana cikin babban na farko wanda in yi yawa a jikin dan adam yake iya jawa amma kuma ba abun mamaki ba ne ya kasance cewa wanda baya shan giya kuma yana da shi ya hau ba kuma shi yake nufi yana shan giya ba and at the same time za ta iya mutum yana shan giya kuma ba dole ya samu uric acid din ba amma yawanci akan samu ne yayin da mutum mutum ya fi yawan shan giya na biyu kuma akan same shi ne yadda mutum yake yawan cin nama musamman a zuwa ce nama irin na akuya rago saniya ko kuma raƙumi kamar wani irin nau'in ciwon gaɓoɓi ne ake alakanta shi da gouty arthritis to gaskiya ciwon gaban da akan yi alakanta shi da gouty arthritis shine wanda mutum ya gwada magungunan wanda aka yi amfani da su ne yau da kullum analgesics da muka faɗa a baya kamar irin su ibuprofen irin su diclofenac irin su naproxen meloxicam tare da su paracetamol da su panadol extra duka ba su yi aiki ba sai ta jin ciwon jiki musamman kuma wanda kan auku da daddare a ta gurin kafa mutum a'a mutum ya fara bacci al misali karfe goma dare sai karfe biyu zuwa karfe uku hala kuma yana so ya shiga bayan gida wannan tashin sai ya ji kamar kafan nashi an buge ko kuma kamar ya je ya karye tsananin zafin da yana tsoron mata ga kafan har sai ya wa'insu mintoci masu tsayi tukunna kafin ya samu dama iya taka wannan kafan to irin wannan shine wanda aka fi alaka alakanta shi da gouty arthritis amma ba abun mamaki bane ba dole zallan gouty arthritis bane amma yawanci babban alama shi kenan amma ba dole ya kasance cewa ya tsaya a wani kafan ba kamar yadda na faɗa a baya za ta iwa ya je gwiwa ko kuma ya je wato ainihin a ya je kunkumin kafa ko kuma ya je na yatsu na hannu ko kuma irin wato ainihin gwiwan hannu wato elbow kenan to duk zai iya aukuwa wa jikin mutum su yawancin da aka fi gane shi kenan to likita shin menene ma bambancin arthritis da kuma gouty arthritis to babu wani babban bambanci tsakanin arthritis arthritis tare da kuma gauti arthritis saboda shi kanshi arthritis din ai yana nufin ciwo yawanci na gaɓoɓi musamman wato ainihin gaɓoɓin da hada da na ko wuya ne hannu ne kafa ne na ko ina ma na jiki inda ya kasance akwai gaba aka ce gaba kuma shine inda yake iya ko lankwashewa ko kuma inda kashi ya tsaya sai wani kashin ya fara to daidai wannan tsakanin kasussukan guda biyun yawanci aka bi samun irin wa'innan ciwon ah, gaɓoɓin to shi gauci arthritis wato wani fanni ne na arthritis wato kenan ba wai ya fita daban bane da arthritis Zan muna da yan unshi irin su arthritis muna da su active arthritis osteoarthritis rheumatoid arthritis tare da sauransu sai da wato kenan gouty arthritis a shi kawai wani fanni ne na arthritis kamar wasu irin illoli ne ciwon gabobi na goti arthritis ke iya haifarwa daga cikin manyan illolin da ke iya haifarwa sun hada da na farko shine mutum baya samun daman yin abubuwan da yake so ya yi musamman abu ne a da aikace aikace ne da kullum daidai ga dan tafiya ne daga dan can zuwa can da ya saba yi na minti sha biyar ashirin ko talatin to yana fara zai ji ciwon gabobin ya dame shi ba zai iya ci gaba da tafiyan ba wanda suke tare da shi ko wanda suke tare da ta cewa ka wani malalaci ne kuma lalaciya wani su haka za su doka kuma ba wai lalaci bane ba rather shi wannan gouty arthritis din ne ko in ce uric acid din da ya yawa a jikin mutum yake hana shi iya yin abun da yake so ya yi na biyu aka samu na nephritis kuma akan ɗauke shi a matsayin inflammation of the kidney ne wato sai kasance an samu kama ce cuta na koda kenan amma kuma wannan cutan ba wai daga bacteria ne ko kuma virus saboda wannan dutsen ne da yawa ko in ce uric acid ne da yawa sai kosin kamar kidney stone wanda shi ne na ukun su nephrolithiasis kenan wato kidney stone ko kuma renal calculi ko kuma renal calculi based on yadda mutum yake so ya ce to wannan shi ne nephrolithiasis din nan in uric acid din ya yawa a jikin mutum ne wata rana sai ya gagara fita sai je makale a jikin koda saboda da mun bayani guda ɗaya ne da mun kamar yadda na faɗa a kuma yakan faru da wani abu shi purin ne wannan purin din nan wanda adam yana da shi kuma akan same shi a cikin abinci wanda za mu zo mu lissafo su tare da kuma irin condition da mutum yake da shi so purin nan suka yi breaking down ko kuma suka zo su kariyu eh, a jikin dan adam irin karyan da ake tunani zai iya ma dan adam din eh, amfani kamar ya sauka zuwa hypoxanthine su xanthine daga nan ake samu uric acid din wannan process din kenan so uric acid kuma ɗaya daga cikin uku yakan faru ko mutum ya yi fitsarin shi ne ko mutum ya yi bayan gidan shi ne ko kuma ya kasance ya zauna a jikin ɗan adam ne cikin fatan mutum ya zauna a cikin nama har sai ya zo ya shiga cikin kashi to yayin da ya shiga cikin kashin nan ne fa shi ne yake wani abu shi uret crystals wannan uret crystals din nan kuma sai su faffashe sai su zo su ci gaba da faruwa suna shiga cikin kashi suna sa ciwon gabobi mai tsanani a hakan kuma zai kasance ya ci gaba da zama tunda ya kara da fita to sai ya ci gaba da zama yana daɗa taruwa yana daɗa taruwa musamman in mutum ya zo daman yana shan giyan ya ci gaba da shan giyan ko kuma ya ci gaba da irin cin su naman su kifi ko kuma musamman mai yawan cin su kaza da sauransu hakan nan kuma baya motsa jiki to sai abin ya zo ya fara yin muni ya zo ya fara sa a irin wannan tsananin ciwon gabobin da wanda zai iya shiga har ya je koda to yayin da ya shiga koda ne sai sa tsananin ciwon kunkumi sai sa tsananin fitsari mai zafi da kuma wato ainihin wannan kidney stone din kenan wato shi kidney stone ne yake jawo wa'annan matsalolin to likita shin suwaye masu kafi cin karo da wannan cuta ta ciwon gabobi to a gaskiya dai a gauti arthritis baya kama mutanen da yawanci suke shekara 25 ya kasa yawanci ya fi kama wanda sai shekara talatin ya sama kuma zai iya wa talatin arba'in hamsin sittin saba'in har zuwa tamanin ma ba abin mamaki ba duka za a iya samu saboda kamar da na faɗa dama kowane ɗan adam kan iya samu saboda daga abincin da muke ci kuma dama haka Allah ya halicce mu da shi sai dai kawai na wani ya fi na wani yawa ne to amma ba wannan ba akwai wanda suke da irin wa'insu rashin lafiyan da in suna da shi to nasu zai iya bin muni musamman ga wanda yake da ciwon suga alal misali ko wanda yake yawan hawan jini yake da hawan jini amin ko wanda yake da hyperlipidemia wato in mai koyi yawa kenan ko wani abu shi hypercholesterolemia in mai koyi yawa kenan a jikin wannan mutum ko kuma ya kasance cewa yana da wani rashin lafiyar da ya daɗe yana fama da shi ko kuma wanda ya kasance cewa baya samun isasshen shan ruwan da yake ma iya tace jin jikin shi saboda damun kamar yadda muka sani in mutum ya sha ruwa yakan je ne a ya zaga har ya zo ya kasance yana zaga da jinin shi to wannan jinin kuma sai je koda koda damun kuma aikinta ta tace jini ne kamar yadda muka san a ce shinkafa ya datti sa zo a sa shi a kasan famfo don ya fitar da wannan kasan da yake jikin shinkafan nan sa a samu a ci to shi ma haka koda yake yi alal misali ne sai ya tace jinin mutum sai ya kwashe dattin sai ya bar maka jininka to wannan dattin shine muke fitsarin shi to yayin da mutum ya kasance baya yawan shan ruwa to ba zai samu damar kwashe dattin da kyau ba to a dalilin haka sai kasance ya bar maka abunka a jikinka to ya kasance mutum ya kiyaye irin wa'annan abubuwan da idan Allah subhanahu wataala abin zai zo da sauki to kenan kamar yadda na faɗa yana iya kama babba yana iya kama kuma maza da mata da tsofi da sauransu amma zai wahala a ce ya kama yaran da suke shekara ashirin da biyar ya yi ƙasa. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tattaunawa akan ciwon gaɓoɓi. Amma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon ɗauke da ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku da likitan da muka kasance tare da shi wato Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. A sai da To madalla a gaida hawa Umar yanzu kuma ga kafin mai sallama ga labarai amma a takaici. To a takaicen sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar sun kafa sabuwar gwamnati a daidai lokacin da kungiyar ECOWAS ke taron gaggawa a Najeriya mai makwabtaka da Nijar ɗin bisa ga dokar soji da aka karanta a tashar talabijin ta ƙasar. Sojojin da suka yi juyin mulkin sun naɗa ministoci ɗaya. an naɗa uku daga cikin jagororin juyin mulkin a matsayin ministocin ma'aikatar tsaro harkokin cikin gida da kuma harkokin wasanni. To da masu sauraro da haka muka ƙarshen shirin nama na yanzu sai kuma mun sake dawo a shirin manadar da karfe tara da rabi a wagon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi a wagon GMT da Ghana. Domin sake sauraron shirin za a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. yanzu kan amadadin ibrahim su garba da ya taimaka wajen kamu wannan shirin sai kuma wanda ya haɗa shirin tare da umarni mr des har ma da injiniyan mu na yau mr patrick daga nan birnin washington dc nisar fil hashin gumen ke cewa mu kasance lafiya sai a sarari shirin yau da gobe shirin matasa.